بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم واتقوا الله الذي ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يأتم الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تسؤكم وإن سألوا عنها حين ينزل القرآن ثم لهم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها

أولو كان يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سلكت لعظمته الجبال الرفيعة العالم فلا تتعرف ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر لبيب نملته السوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من أحوال العباد جاهل العلماء واثبت في بيان الأحكام فاعلين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجع من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مشاهدتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الجائي من دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة مخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمات الإسلام براس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله المباركة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى من قال والد الأسعودية لعل مدعو في تركي وأن شكرا هم السلسة سيئة لعن شوتا يتالى هو أولا فرقاتيا أتجو أن دليل تنجا a kuma ɗan ja local government a kuma wannan jiha ta kaduna jihar izala da suna da matasa da su hudu ba don kuma ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci maluma sun gabatar mana da wa'azi sun daga malami da na fara samu wannan shirin malami na unguwar barawo zuwa shek abdulbasir unguwar mai kawo allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da suka karanta da mu allah madaukakin sarki ya sa ya zama sanadiyar tsiran mu da tsiran su a ranar tashin alkiyama akwai wani tashi da ya gabata na shawaya mai yawan gaske daga gari dan girin girin girin mala an ce ba a wa'azi a dan in ce ba haka ne to ba da sai yaushe ke sai da Allah ya arziki to ya za mu yi da ce ku yi hakuri har na ba ku lokaci da kai ba in Allah ya arziki za a yi to ga shi Allah madauki sarki ya amince ga ba a cikin garin tsanja da karfin Allah madauki wata kila kwanaki da aka shirya wa'azi kasancewar ba mu sa a shejul ba ba mu samu damar zuwa ba watakila wani shirin ya ce to ya shi ma ya yi karama to karama ba ta ci ba damu da karfi Allah ya Allah ya kawo wa'azi an riga an gama wannan shi ne gaskiyar magana ba duk kuma an wa'azi zai ba wato wasu ayoyi kaɗan za mu karanta sai mu dakata a saurara akwai wata ɗabi'a da adam mai ita wato shi ɗan adam idan bai gane addini ba sai ya ɗauka alamun Allah yana son ka shi ne Allah ya ba baka duniya alamun Allah baya yi da kai a gwamnatin sa shi ne zama bai baka duniya ba wannan tunani ne da sau da dama za ka samu ɗan adam idan Allah ya ba shi duniya sai ya rika tsoro ko yana ƙasa yana daga albasa fara idan bai samu duniya ba ka ga yana ta kumbura hanci sai ya zo ta rushe shi mota tana walƙiya ta wuce da girgiza kai ya ci da yaza da alaƙi da aka ta ta da lafiya ya ce da lafiya da zimun ka duniya tunda Allah ya bashi duniya ba wai duniya ke rafiya da gawo to ya ku bayan Allah a halin sunna ba da haka ake gane Allah yana son ka alamar Allah yana son ka shine Allah ya azurta ka da imani da aiki da gawo wannan shine alamar ta girma da kai dan gata ne a wajen Allah sawa'un kana da kuɗi sawa'un baka da kuɗi idan aka ganka akan alkitabu wa sunna zuciyarka ba da imani kana kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alama ce ta cewa kai zaɓaɓɓe ne a wajen Allah Allah ka sa muna cikin irin wa'annan zaɓaɓɓu dan ne da ka tare yayin ka bai da su a cikin Qur'ani dan ne ba za ka bai da yayin ka dawo ba yanzu ba ku gani ba mu dai kada ku gani da in za ki na tafiya mun ziyara cikin gara shi illallah allah illallah malamai ku ce tsire amma ka rubu yar da takarda mai mai ku الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه الله شبيه to muna tafiya wa gida ko ba ka ba gaskiya ne da kaje ce mun yi wa'azi a kasar Ghana an yi wa'azi a kasar Togo mun yi wa'azi na kasa da kasa da Afirka a cikin abin da Accra a Ghana mun yi a Tamale a cikin kasar Ghana mun yi wa'azin kasa da kasa a Kara cikin kasar Togo mun yi wa'azin kasa da kasa a Lome a cikin kasar Togo mun yi wa'azin kasa da kasa a Tilaberi a jamhuriyar Nijar mun yi wa'azin kasa da kasa a Kancari a cikin Benin Republic mun yi wa'azin kasa da kasa a Malabir shi ma a cikin wato kan tare a dalilin wato ainihin a a da fasu kan tare wani wa'azin kasa da kasa a malabi a ina a cikin ainihin wato jamhuriyar benin republic da wai za amma wai taron da za a je wai masallaci ne za a je wai bude masallaci ne zai san masallaci jaridar fc news ta buga ina da kofi cewa shi in ya ci kami ya bar duniya ya gina madinarsa kamar yadda annabi ke da madina shi ma ya tashi madina kamar yadda ake zuwa ziyara madinar annabi to shi tashi yake zuwa ziyara a tashi madinar kuma ya gina masallacinsa a jaridar azumar da masallacin irin yadda masallacin annabi yake wani haka yi da masallacin sai zai da ke da annabi juma ba wai amma min bari irin da masallacin annabi kuma da ya mutu ya yi wasiya a binne shi a masallacin an yi mata kabari a masallacin inda aka binne kabarin sunan sa ba kamar yadda annabi yake ma bai da kabari wa min bari da wasu bin ya mutanda to shi ma a inda kabarin shi yake an sa wani sunan rauba a madinarsa a masallacinsa za a kabarin sa a robarsa kamar yadda musulmai ke zuwa madinar annabi a masallacin annabi su ziyarci kabarin annabi su ziyarci roba wata annabi ya ce wata roba su biyu ya rubuta yanzu da Allah wannan wa ake yi wa kishiya to wannan shi ne yanzu za a tattara wallahi da ɗan ɗari kan da ya tafi wannan tafiya ta tauna da za a yi idan ya ce bai ga an kai shi madina da suna rubuta madina ilyas ba an yi ƙaton jet saman jet ɗin an sa katon hoton bai za a yi wa wuri Allahu Akbar duk wanda ya je dawo ku ce masa ya dauki Qur'ani ya rantsa ina je wallahi sai ce Madinar Annabi Madinar Iya me kuka ziyarta masallacin Iya ya yake ce da kawai da nan ne wa Allah akbar kabarin wa kuka ziyarta zai ce ba kabarin Iya kuka ziyarta a ina zai ce maka a rauba me kai da cewa jauri da ya addu'o'i wai har yanzu ba gane an mai da kai kafin yin original ba wai yanzu yaran da ake zuwa ana yi wa annabi muhammadu ya ce zuwa ka mai ne ka zauna yanzu ana da ana ta tara kuɗi mai tafiya a motar su a wajen mai tafiya a jirgin su da su abin da ake so shi ke an ta kai da muna mamaki to saurara ku an taɓa zuwa kai wa'azi a wajen ahli suna su da za su ba a gano a cikin jihar kano da aka ce za a yi wa'azi a gano ɗan bidiya suka ɗauko a suna da waye ba sai za a yi wa'azi ba da suka ɗauko ba sai za a yi wa'azi ba a cikin da suka ce dukkan muka hada yin zara wa'azi ba kyauta ba domin ƙur'ani za su karanta ba kwanaki wasu masu wa'azi sun zo ba aka da biya ranu ana wa cikin da suna ba da haka ana sa suna injiya sai ya ce ya bi Allah in za Allah zo da magana sakin ya biya ta annabi ta ce su a tabbatar da Dauke mutane daga kai ziyara madinar annabi za a mai da su madinar riya za a ɗauke su daga zuwa su ziyarci masallacin annabi su ziyarci masallacin iya daga kai kuma wa annabi su koma wa iya wannan shi yake nuna muku sabon addini ne bauta ce suke sun tattara kayan su daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma gaban iya shi yasa za mu ga suke ta kokarin Allah ta da shi ko ba ka take da a cewa gaskiya ne ba ga eh, mutum ya zo ba wannan ne za a yi ta halakawa sai amma zo kusa da inda yayin zara suke a nan ne za a ce za a tattara kula saboda ga yayin zara haka da kan fara maulana inna maulana Allah maulana Allah

su rike Allah a matsayin maula ko ya su zarge Allah Allah ne maula sai daga hannu ya ce Allah ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله da tazir Allah shi ne maulan masu imani wa annal kafirina kafirai da suka rike wani a matsayin maula Allah ya ce la maula la mu sun rike zero ba shi da maula banza in ji Allah sai ka rike imani ka rike zero in ji Allah waye aya aya kuma waye da take mona masu imani waye ne mona masu imani Allah rama summa rudu ila Allah maulahum ألا لهم الحكم وهو أسماء الله ila Allah ya sai a fara shi zuwa ga Allah maulahum al haqq maulahu da gaskiya idan ba ya ji magana gaskiya wai aka zo ka kawo mu to ka ba mu shi ka ba ka mutum bai la wafa la wala la la la ka ka ka ki dana maulana Wane ne maula na gaskiya in ji Allah? Ku rike maula وضل عنهم ما كانوا يفترون abin da suka kirkiro suka ɗauko ne suka bashi maula suka Allah ya ce bare da nashi a duniya kiyama su ba ya bace mu ka rike dino ka rike je cikin suratul ko dan yadda ake jin tsoron ma zai zara ba ga wannan ƙwarya ƙwarin arzai da wata kila kafirci shi ya fi kafircin kuku ya ta su sun ce in ya fi mu mun ce maulan mu Allah bari mu ce in ya fi aka ce mu rike a matsayin maula ko Allah aka ce mu rike a matsayin maula maulan ku in ya fi maulan mu Allah da kan wani wasu hajji sai ka ce gab bakin moda gab gab ma wani Thank you. قد جمعكم وجعل عليكم فيهم حرجا ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المولى shi ne abin da mu faɗa ake ta rubutu ana ce mana fitilan nuna su sake mutane. Ba zan mutu zan da gobe mai zafi mai lomiyai fitilan Thank you. ko ba ya aya ne na aya aina in ba qur'ani aya take ba ai sai ka ce ba qur'ani a nemo a ciki ka qur'ani kuma da ni ke amma abin da zama rashin hankali mujaya mujahidi ga zo ka ce mana wannan da tsanin da tambar zaro ki ga wai abin da ba ba ne ba to kamar gada bayan na kasa ban da kama to bayan da ke Aya, aya, aya. shi ya sa kuma da ahli suna ba taba faɗa kan zuwa da zaiwa wannan gaskiya ne wallahi ba ba shehu ba shehu daga nan Najeriya ba ko daga kauna kai ko daga Fas gari su bi jani daga can yanzu yanzu ya daura mimbarin da yiwu aljanna wallahi ba ko da ko ba da ba duk abin da za ka bada ba sai ka gama kwatance kwatance da misalci kana tafiya a mace a daura mana ne bari kuma ana daura mana ne bari sai Muhammad sai qala Allahu qala Rasul da domin biya. Yan biya su ne za a wa ta da shi. mu mai zama da ku ku tsara ku mu mu tsara ku ko ai ku da ku ku ne ka mu ma ku a cikin addinin kuke da shi wannan matsala ba ta shafe ku ba ta shafe mu muna da ƴaƴa da mata a cikin ba da kafu ƴaƴa mu na irin kafu shi ne su gurbaya ya kaza mu kawai shafe ku kwanan da akwai suka fada ko ku a nijirin ku samu jafar mai kafin na san suna fi da kafin jafar mai kafin don bakuri da dan zariya da zariya ko dole da da bakuri don mu nawa kasa din aka mun buga shi yawa mu da zaba wajen tafsiri wanda ya ce shi Allah ne ya ce ya fi yawai na shi da shi Allah ne kuma ana ba ana ana ba wani. Mutane su za ku samu kati da mutu a wata shi ne ga ana ana mata ana ana mata ko ni ba yi ba yanzu za a yi ko ni ba yi ba yanzu za a yi. suna ya an fita ku roƙa Allah ba shi a fili ko yi ba a yi wajen ruga shi ne Allah bai ma hazubi ne ta ko yi ba a yi wajen wasu ce shi ne Allah a roƙa Allah ba Allah ce ai ne da kake ana hannun da mutane idan kana ya zo ya ga ku mutum suna maulana ya ji maulana maulana maulana sai da ba shi ne shi ba yana maulana iyaki matsalar ta ga ne ko ta kallon sai ni duru ai dole in samu d'a wannan gaskiya ne in ba maula ce kai ba maula ba iyaki bane maula Allah Allah Allah wane ne maula Allah ya ce wa jahidi billahi haka jihadi kowa ya dauki matakin da zai dauka ya yi iya kokarin da wajen taimakon a Allah ya ce wasu da ba ku shi da ga wasu na sun tara kuɗi amma Allah ne ga wasu sun samu mulki amma mu shirkai kai ba ka da Allah kai a zaɓin ka Allah ba Allah ya ce ma da Allah ya kurce dini min hal Allah bai sa muku wani tsarin cikin addini Allah ya ce addini da za ku millata abikum Ibrahim addinin ku ne Ibrahim huwa musulmi na mun qabl fi hada ne wanda ya fara kiran ku da musulmi tun kafin a kira ku musulmi ya Allah ya ce ne kuna rasul shahidan alaikum wa takunu shuhada ala Allah domin manzo ya zama mai shaida akan ku kuma ku shaida akan ku mutanen duniya fa ki mutane ku ku da sallah wa azu zakata ku da zakata sai Allah ya ce wa atasimu billahi ku rike Allah zamzam ko maulaku shine ku fa ni'mal maula ma dalla da maula Allah wa ni'mal nasir ma dalla da mataimaki Allah to da kuke mana alfahari kuna da iyaki ba mu da shi aje a ce ya fi lafiya Mawurin jin bara a Kaduna kusa da gidan shugaban majalisar malamai na musulmi. ana ana ku zo mu kama zauki alamira mu huta gidan da ke da zauki gidan na ne gidan da ba mu zauki gidan ne ku zo mu kama gidan da ba mu zauki gidan ne gidan da babu zauki jami'a ba ku da matsala mun yahe a cikin ku jami'a su ko ba da mu ba in ji mata gada hudu wannan gaskiya ne نعم المولى ونعم النصير. ويقول لك الله لا تكلف الله تعالى. لا يكلف الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا المدينة حسنت أمام المدينة أهل يقوم سبحان الله سبحان الله جريدة ثلاثة هل على يوم أبو عبد الله تفضل جريدة da hoton masallacin hada hoton ɗakin ya yi wani kai addu'a cikin ɗakin ana karba. Subhanallah. Allah ya yes yes. wata mai magana muku da wannan yaran da ba da duya suna biyo sunan da ko ku ba da duya da ku da sunan da ba ba kike wanda ba ku da sunan da ba ku da sunan ba ba in ba sunan ka abu da ba mu fada amma ka kuskura aka rubuta za mu karanta in ba ka so mu fara ka rubuta to sai kiyama ta tsaya wai ka kana da wani wajen da kwanne kai ka aljanna babu babu Ana ba da lariya. Dan ne da lariya Yake wa ma abadu min awliyallahi kullihim ليسكن ثوبه أهالي جنتي بغير حساب والعقاب سوى على ولو أملوا بالذنب كل جنبتي wai duk wani Allah babu ne ya kiyama ta tsaya kwashe mabiyarsa gaba ɗaya kaf ya kai su aljanna ba a isa abin mai sabi kuma zai a da su yadda sai shi kaɗa shi ne wannan cewa zamo aminu kulla ya in baka ga wannan baitin ba ku zo ku kamo da kai da ko ku wai da da da ma biya kwashe in ka kai in ka zama kai ka zama duwa kwashe kai ka zama ka samu Allah da mujiya Allah ya ce kalla idan da sakin arhu da kallar zo

ka ɗauki aƙidar da muka ta bala'i da su a kanka iskiwa da ubangiji cewa Allah na sama ya za a ce Allah yana sama ko haka ce Allah yana sama an yi wa Allah makani ba ka ce to Allah yake Allah yana koriya to ita koriya ba makani ba ko Allah Allah wuri ita koriya ta kuma ina ne koriya ba da yamma kudu da arewa da sama da kasa da tsakiya ba gaskiya ne da mu da muka ce yana sama wuri ɗaya kuka nuna sai ka kai yanzu ka yi makani ba ka kai in yi Allah da ne kai ka yi wurin ba da yawa ba mun mun karanta muku hujja mun ce Allah shi yace a sama yake Allah ya yace a hadisin mafi samai ce mafi samai wane ne mafi ne ba su da biyu an mafi samai am amintum ne fil samai an yusila alaikum hasiba wane ne ce mafi a cikin wannan aya ke ta wane ne ya ce yana sama kawo musu aya kan idan ke tsarin kalimomi idan ya rufe ne jikin da karon ne Allah ya ce a kan mu tsaki mu karka kan kan mu ki dai zuwa ga Allah ne ya tsara shi hawa Kana ce za a hawa a ji wajen da sama akai ko ka tafi mun ta baya guda na ba su ta hukunta su bala'i ka tuwa mu ta'awun mala'a aka ce mala'iku hatta mala'ika jibril suna hawa zuwa gare shi an ce an hawa an ce wajen ka zama kai kuka sa kai idan mun samu aya na jibril amma min sama yi da abu ba su aya ta ce eh wannan dirul Allahu akbar kasu zana gaskiya ya Allah من السماء إلى السماء إلى الأرض زوارة بنا سمع جوارة ثم يا أرز إليه سنة sai abubuwan da aka shirya mala'iku suka hawa zuwa gare shi sama aka kuka zafi kenan yana yana musa baya da wato na shirya huwar kayan ko bai bari wa huwa alqahiru shine alqahiru mai rinjaye fauka fauka aka ce ko ta haka fauka ibadi ni saman ko fauka sama ko ta haka aya da ta bakwai ya kafu da rabu min fauki ne ya kafu da rabu min fauki min fauki ne sama ke na bukata ta baya da alhamdulillah da zai azar ala bin gidawa amma ya tabbatar da Allah da ya saukar wa bayan ba wata da sabi an ce ya saukar daga sama zuwa ƙasa kuma daga sama zuwa sama ina ina yake baba mun ta baya nawa baba su da kana gaba da annabi ya tsala qur'ani Allahu akbar Allah wala la la هو الذي يريكم آياته وإلى sama yana daukar muku daga sama sama yake ke nan ko kasa yake sama aya nawa goma sai suna jiran da kawo ansa ga hadisi an ja annabi yana cewa Allah ya ce irhamu man fis sama'i irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama ku ji tausayin na kasa wanda ke sama ji tausayi wanda ne wanda ke sama wai faɗi wanda wani ya zo zai yanta kuyan ga ya kawo annabi ya mata jarabawa annabi ya ce mata aina Allah idan Allah yake nace fi sama a sama annabi ce kin haka idan ha gobe maza ka je ka yanta ta wannan mai imani annabi ya tabbatar da Allah yana sama ko bai tabbatar ba ruwa ma ta tabbatar da Allah yana sama sai karanta hadisin roƙon ruwa annabi Sulaimana karanta Sulaimanu alaihi salam ya sarki fa wajada namlatan mustaqiyatan ala fa'ali ra'ibatan ala ليس لنا الله أكبر فقد سكت Allah ne da mata gida ina kada hannayenka wa Allah to ba nan zai baka haushi ba wacce ce bai ga Allah yana zama ba sai ya hada shiwa an ce to a akwai wata la'a wani addu'a da ta fito wannan gaskiya ne wai ni ga wannan tun da Allah da koyi da bai kamata kai haka ba wannan gaskiya in zaka yi to sai da koyi da take haka da na kokowa ya ce da na koli koli da shi sai da na gwada wa Allah dole ya sa duk mu na suka da suka ci da suke sai da ayyuka Allah na koya bari mu tafi da dalilin guda ɗaya ne sun yi wa ɗaliban su ƙarya suna ganin Allah zai fara da shari'a jawabin ma'adin aka ce wasu ina ce rariyar lawa an da bai ce rariyar lawa an wasu jarke aka ce wasu ɓarbuwar shirkun wato wane ne shirkun wanda ya sai ya ce shirkun wanda ya rusuri shi ne wanda aka tsere masa hijaban ubangiji da ba yana ganin Allah ya tsere da kuzo kamar yadda kake kallon Allah shi ne shirkun da ya rusuri yana ganin Allah ne wani da mutum ne to da kyau su suna ganin Allah yanzu yadda Allah yana sama yanzu kake zungan shi zamu zuwa da kuma a tabbata za ka da zama kamar wani ba za ka kawo da lokaci kenan in har yana so ya karyar yana ganin Allah ya tabbali murjansa to dole sai ya rasa musu akida cewa Allah yana yana Allah yana ko ina nan da zai Allah sun muka rubuta shi sun kan kwana da ta kwana muka wannan akida da suke yana Allah sai ka sa dole su rasa murjansa akida Allah yana yana ko ina shi da akida Allah yana shi ka da amurka wani tare wanda a rabu da wani rabu safan a fara fikin fikin to da وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر

za a zuba wata sarka da kewaye da ita akwai sarka dubu saba'in ko wata sarka akwai mala'iku dubu saba'in ke da sarka mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in ne za su jawo sarka haram suna shahidin jari a daure kai da irin kiyawa to duniya mun ce kurki Allah kurki Allah ne Muhammad kuka ce kuma ku da matsala akwai kyautan mu za su kwashe musu kai ku aljanna ku zo ku kama zo ki alaƙa ku huta mun yi wa'azi muka ce gausin nan ba gausi kuka ce ba gausi kuka ce ko kuka bala'i ko ba nan gausi ba gausi ne muka ce gausin nan ba gausi in ba karke gausi ka rike gausi ka san ko bala'i to amma sun ki to amma ranar da za a zo da jihar na kowa ya gasa yawan idan ya tazakar rufa a ranar ne mutum zai yi tunani cewa yanzu da na zan Allah ya ce wa an da mutum kira sai na amfani kuma wasu wata yanzu a duniya ne za ka gane in sai da kiyama ta zai kace ka gane su ne su cry when the head is cut off Allah wa Allah wa ba ta lokacin da kai ba ka maganin da muke wallahi ba ya gama ba wa wallahi da sun ciki muke da ɗan ƙoma muna so mu gudu da su tare da su wasu ɗan damfara su duk ko da sun hana su zane me yake cikin damfara da zaka ba tun daga gobe in ci wasu ɗaruruwan kilomita in zo da ɗan jada in ba wa su ko da in zai riba mai nasa babu lada da Allah zai bai tashi babu idan Allah ya ce zai rubuta lada ya ba ka nasa babu abin da yake damu ga ɗan ƙoma suna son addini suna da kokari suna da himma amma wasu yan ciwato malamai sun ci uku da kansu an ɗora su a hanyar jihar da ba an ce wasu suke hanyar da jihar aljanna muna kokarin mu nuna musu hanyar su gane wayannan malaman su yi su basu shi yasa ke ganin duk inda za a yi wa'azi kana su zuwa mun taɓa zuwa nan zuwa wani jira sun ga kira mu je amma wallahi na da suna za su yi wa'azi ba zan bi da ciwon su ke zan karfe ku ya ku mutanen nan wahaniyawa ne ya daga yahudu zaƙen bakin tsiyani da su zaƙen baki ta zaƙen baki muke da shi da mun zaga ba baki muke da baki ba ayar da muke da a cikin gari ɗan akwai da suka fi ni iya magana Allah ka dai sai ba bakin ba ne ayar da ake da ita ce shi Qur'ani zaki yake inna lahu halawa zaki yake da shi yana da kai zaki takwai takwai takwai takwai takwai ai dan dan da rawa wani mai kudi suna cin abinci tare da makwabcin da shi mai kudi ne amma ba ta shi ba zai yi girki ba makwabcin na da kuma talaka ne amma ba ta sai bala'i zai girki shi zai ɗebo kaji da zafi amma mai ba za ta shawo ba wannan kuma wake ne kawai za a haɗa da magi da daddawa da su aka haɗa wani zafi da mutu ya gaba da gaba su zo suna cewa mutu zai ke faɗa wani wasu da shi mai kawai yana wani rayuwar ke ba ta ka tana ba mamaki ya ce menene ya ce ka haka tana kai dan ce bari na ka rike haka ya karya amma in ka kawo idan ke miyan da malam sai ka ji ta cakon cikin sai ka to amma ni ba ka ta in kawo zafi in kawo kauce in kawo kaji in kawo tozo amma idan sai miyan a ce mata ta ta fito bakin zaure ta gaji sai ce to munafikin Allah in nan ne kuma sai ya kaka sai ce ita ma sai ta cakon ba bakin mu bane ayat take da zaki wallahi ana karanta Qur'ani ba sai an ce ba ko zaki ana ba sai ga na da Rasul ya zaki kuma ar to in muka zama da tsaya dole a gane tunda magana Allah ba ta kunne take shiga ba ta kofofin jiki take shiga ah. yanzu wannan zai ne da mutum da zai kawai ta misali to an misali baro a samu rakuni ai ta ne da wata ke zuwa kaga ciki ga wani, sannan waje ga wani. To na ciki wannan zahiri kenan, wannan batinin. amma kuma da kuma ba mun zagi mun zagi mun zagi da zama muna da muka zaga to wallahi dan duniya ne ke wannan wa'azi ne ya an zo idan muka wani Allah zai ba mu ana rama ayar da Allah ya ce wani kun wani za a ba mu ka ji zaƙi sai ba da bibiya musu wani da bibiya shi ne zai to da

náà tó padà. yóò fi wá àjẹ́ náà kó padà fi wá àjẹ́ náà. ìrọ̀lẹ́ Allah ya kara ba mu yi Allah ya ansa mana Allah da Allah mana Allah su ka kara wa rayuwarsu albarka amin ma wadatar mu Allah ka sa musu imani su tauke wa da amin malam shugabannin mu yanzu ko lokacin saka ba Allah ka rika hannun ka ana dosa ka da amin malam mata su ji Allah ka tauke su lafiya amin malam doraye da ba su da aure Allah ka ba su amin malam doraye ba su amin Allah ka ba su mata amin malam da ke rayuwar talauci Allah ka ba tsakanin malamin da akwai matsala ko tsakanin da matarsa akwai matsala Allah ka shigo ta Allah ka su hada zuciya amin da mu Allah ka kara musu albarka Allah ka kara koita mana rayuwar su ko rayuwar su ta ta kare Allah kai su su rushe gaba ɗaya naka ya dauki ba hutun je ka amin Allah ka sunna amin Allah ka kare amin Allah ka taimaki amin Allah ka murƙushe shirka amin Allah ka amin Amém. ga hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ka ɗaure jakarka daga gida ka tashi domin ka kai ziyara zuwa ga wani masallaci sai masallatai guda uku ɗakin kaba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masjidul aƙasa. idan ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana buƙatan ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu wannan wuri to amma ku ga irin yanzu yadda mutane suke tasowa daga jihohi daga garuruwa suna zuwa domin ziyarar kabari wanda shirka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar alqur'ani mai girma ya tabbatar ga malamai sai halakar da al'umma suke ga malamai sai murkushe kan al'umma suke sun ki su karantar da su addini sun ki su nuna musu Allah an bar al'umma a cikin jahilci an bar al'umma ba su san Allah ba in abinda shari'ar musulunci ta shar'anta maka ziyarar kabari ya kunshi abu uku duk sa'an da ka je wurin kabari ko kabarin wane ne yana kwance ciki ya mutu ka roke shi ya biya maka wata bukata ka yi shirka shirkun akbar duk sa'an da ka je wurin kabari ba ka roki mai shi ba ka roki Allah ka yi bid'a don Allah bai taba sa kabari ya zama sababin amsan addu'a da a ce kabari yana zama wa sababin an san addu'a kamar yadda aka ce lailatul qadri kamar masallacin makka masallacin annabi mina menene har abada da sahabbai ba za su bar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Abbas ka tashi kai muna addu'a da duk sa'an da na Fatima ta shiga wani hali ko Sayyidina Ali sai su je su roki kabari amma dukkan su ba wanda yayi wannan قريبا أنا الشيء

kusan shi lamba ɗaya ne dama shi ne alif tafridi na shekh ibrahim radiyallahu ta'ala eh ga takarda da ya kuma goni ya ba shehu da girmamawa gare shi eh ya kuma goni eh duk wannan hmm. kwarai kuwa dukkanin takardu da na duniya wanda mazajen duniya suke ba shi wancan kuma turawan da suka je duniyar wata ne su can da suka zo suka tambayi shehu fatawa da eh, suka nemi shehu izini suka tafi da suka dawo shi ne suka ba shehu wancan kofi na hoton wata farko da aka je wanda ya bada fatawa a kai ya ce ya halatta zai halatta domin Allah ta baraka wata ala yana yin abin da ya so waya khalqu ma ta alamu. duk malaman duniya suka ce ba yiwu ba shi ko ya amsa to ga shi ko ya zama haka kuma ana zuwa din har ma yanzu an samu za a iya zuwa a rayu a kafa duniya a wurin har ma an samu gurin da za a samu kogi na ruwa wanda za a ji a rayu a duniyar wata wannan duk karama bai barha manya radiyallahu ta'ala no shi a hannunsa 'ya'yan shehu da jikokin shehu suka sanya wannan kai ta Allah a cikin bauta kadai shine sallah ba za a yi ba sai danwa azumi zakka haji addu'a ba za ka kirayi kowa ba a cikin abin da babu mai iya yi sai Allah duk sa'an da ka kira sunan wani a wannan wurin da ya shirka abin da duk ba mai iya yi sai Allah maimakon ka kira sunan Allah ka kira sunan kowane ne ka yi shirka ka bautata ma mai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulamu inni uallimuka kalimatin ya kai dan yaro Abdullahi dan Abbas ne zan sanar da kai wayansu kalmomi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah in za ka roki in za ka roki wani abu ka roki wa wa idza sta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah ba haka bane akan haka in za ka roki abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka kira sunan kowane ne mai shi kayi ne والله العجيب daga cikin da mu kuma kowa abin da ya a ce ba za mu ga abin da gode Allah Allah isa ma ne tafiya ga yan uwa irin halda ne ana ce nishadi ne kamar kuma aikin haji ne wanda muka zo saboda haka kowa kuma zai ga abin da ke insha Allah Allah saka alkhairi ta Yahudawa al'ada ce ta Nasara al'ada ce ta masu bautar gunki ba al'ada ba ce ta mutanen kirki binne gawa a masallaci da haka kuma za a rikide a sake zama wato ana bauta wato ani hana bautar kabari shi yasa na faɗa muku da a wasu ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce ba ba ce. ba kaunar annabi yasa suke yin maulidi ba sun bibita waliyansu akan annabi waliyansu a wajensu sun fi annabi daraja wannan yasa ba ta koyi da annabi ba ta mutunta annabi fuskar su ba irin ta annabi ba bace wanda su ba irin na annabi ba ne? sallar su ba irin ta annabi ba bace ruku'u su ba irin na annabi ba ne? sujada su ba irin ta annabi bane shiga banɗaki su ba irin na annabi ba ne? fitowa su ba irin na annabi ba bane qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم